بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallacin Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar 6 ga watan Ramadan shekara 1447 ga hijirar manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da 23 ko ga watan 2026 muna cikin suratu ali imran za mu tashi kan aya ta 180 تمانينكو نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الله جل قدرته يتي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله دلي كده متانين دا سكي روى دا عبين دا الله مدوكي باسو دا فللنسى دا رحمة سدنن هو خيرا لهم ɗauka cewa wannan rowan da suke alkhairi ne gare su a ƙarshe bal a'a huwa sharrun lahum sharri ne a gare su la yahsabanna al-baqilu anna jam'ahu al-mal yanfa'uhu kada marawaci ya ɗauka tara dukiyar nan za ta amfane shi bal huwa madarratun alaihi fi dinihi akwai cutarwa gare shi cikin addininsa wa rubbama kana fi duniya wani lokacin ma cutarwan hatta duniyarsa saboda haka sai Allah ya nuna ƙarshen lamari mai zai kasance idan marawaci ya yi rowa mece ce rowa malamai sun yi saɓani akan wanne ne ya fi wani tsanani tsakanin albukul da kuma ashekul albukul rowa ne shi ma rowa ne amma suka ce ashekul ɗin ya fi bukul ɗin tsanani domin ashekul ne mutum zai kasa yin alkhairi hatta ga kansa suka ce rowa iri-iri ne akwai wanda zai rowa akan abin da yake farilla a kan shi hatta wajibin Allah yana rowa kamar wanda bai ya cire zakka na farilla a dukiyarsa yana ganin in ya cire zakkan nan zai talauce ko in ya cire zakkan nan yana hassada wanda zai baiwa yanzu wannan ba wani wahalar da ya sha in ɗauki miliyan goma an bashi kare wannan ya yi yawa saboda aka bari in raba musu naira dubu ishirin shi kenan ko wani a tara mutane a ba su dubu ɗaya tun safi har dare yana raba zakka kai wani yana son duk gari ba inda yake raba zakka irin ta to naira dubu ɗaya kai da Allah ya baka miliyan dubu miliyan dubu da wani abu yanzu zai kare har ramadan ya kare naira dubu ɗaya yanzu zai kare ka dunkula ka baya to wasu suna rowa akan wato abin da yake farilla akan su kamar zakka na wajibi ko kamar na faka na iyalin wani yana da kudin amma bai yadda masu sataci ba bai yadda ƴaƴansa su ci ba ya je ya kara in an yi magana sai ta wallahi ba kudi haka wani kuma rowan sadin zai yi ne ga na mustahabbi wajen in baki suka zo ciyarwa wanda yake na mustahabbi yana rowa kyautatawa mabukata yana rowa amma kuma zai wa kansa zai wa iyalinsa wani kuma rowarsa takan keɓe wato hatta shi kansa ɗin yana wa kansa rowa ba zai iya ci ba yana jin kuɗin ya ci tsire sai je sayin gulli na hamsin ya ci a sa yaji ba dai yaji za a ji ba maimakon ya ci tsire na dubu biyu dubu uku ya zo ya ci da iyali su ma su ɗanɗana a'a ba zai haka ba to ainihin nasa zai kare kukunan shi kenan sai Ka kaga wanda ba zai hatta ma kansa ba zai yi wa ba ai rowa ta kai rowa yanzu za ka haɗa wannan mutumin da mutumin da shi kuma yana da bukata ma zai ce bari wani ya fi ni bukata ya gai wa yau siro na ala an kusihim walau kana bihin khasasa sai ta wa yuka shahha nafsihi wa ulaika humul muflihun suna bibita ɗan uwansu a kansu wannan shi ne kyauta mafi wato muhimmanci mafi ɗaukaka har ka bibita wani a kan kana da bukata don ka san kai za ka iya danne zuciyarka ga kura ko ma bai jima ba ka yi amfani da wani abu mai kama da wani. saboda haka rowa yana da matakai sannan rowa haramun ne marowaci yana cutar da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisi game da mutumin da ke ciyarwa da wanda bayya ciyarwa wanda yake bayarwa mamin yaumin illa wa malakani yanzilani ba babu wata rana face sai mala'iku suna sauka guda biyu ɗayan addu'arsa ne ita ce Allahumma fi kan khalafa ya Allah wanda yake ciyarwa Allah ka mayar masa ɗayan kuma yana Allahun ati mumsikan talafa Allah wanda ya yi rowa ka halakar da nashi yanzu wanne ka zaɓa ka zaɓi mala'ika yi addu'an Allah ya buɗa ma ko ka zaɓi mala'ika yi addu'an Allah ya halakar da nashi saboda haka mu koya wa kanmu sun alkhairi ga wasu wajen kyauta wani rowarsa ta kai bayan bayya bayarwa in ya ga wani ya samu hankalin zai tashi akwai wanda man ya ga ka samu kuɗi zai yi zazzabi wani kuma zai gigice kana ganinsa yana hankalinsa amma ya gigice ko ya faɗi abin da ma bai san ya faɗa ba hankalinsa ya tashi ya aka yi kasa ba wannan kuɗin yaushe aka yi mutumin da bai ba karatu ya fi ba ba shekaru ya fi ba ba za ka. yana kirga abin da yana ganin su yana da shi a kuma yadda muna ta rabbi ce su suke raba arzikin ubangijinka in haka ne ya za a ce uba zai haifi ɗa kuma ɗan ya fi shi arziki allah ne mai bayarwa kada ka yi rowa kada yi rowa wata in ta zo gida sai ga an aka kawo wata bayanta to kullum tana so ta ga ta bayanta ɗin tana kasa kar ta wuce gabanta tana wuce hankalinta zai tashi ba daidai ba ne mata ku daina rawa musamman annabi ya kira mata ya ce ya ku ron mata kada ku raina wajen baiwa makotanku wani abin da kuka dafa annabi yana nuna kankantan abin ya ce wani na cacin ko kofatan akuya ne kafan akuya aka dafa ha? iza ta ba su ko fa'aksir ma'aha wata ta'ahad bihi jiranak in kai ne mai gida ka kawo wani abu aka dafa makota suna jin kamshin ko to a ƙara ruwan su ma dan diba musu da gishiri-gishirinsa da mage-magensa ɗan eh? ya zo a haɗa musu da wannan biredi kamar bebin nan sai a tura musu za su ji daɗi na taɓa ba da labari ko anan ne makocin da ya ya je ɗabi mushin kaji a nan ne na baya saboda baya cin nama tsawon lokaci shi markocin kuma ya zo ya manta ka ji abin mota sun mutu a ji a zubar an ji ana zubarwa shi ya sa aka ɗiba aka zo aka dafa a gidanci sai ga ɗan makocin wato inda aka jefa kazan yaro ya zo yana so a bashi sai aka kore shi aka ce ba za a baka yaro ya je faɗa a gida su wani suna cin kaza na zo zan ka su wani suka hana ni suka kore ni sai muhammad ta gaya mai gidan mai gidan ya samu shi makocin sa ya yadda muke din nan yara za su zo har ka kore su sai ce eh wannan kajin da muke ci din haramun ne a gare ku mamman mu halal ne a gare mu yau kwana nawa ba hura wuta a gidana na dafa abinci ba saboda haka ne muka riba kaga ku haramun ne kunci sai ki zama yasa ba ka gaya min ba to ya zan gaya maka ina gaya Allah shi ne makocin ya je sun shinkafa ne waye ne ya tara masa kaya ya ba shi kuɗi ya ce don Allah ina maka magiya nan gaba in babu a wajen ka karin ka shiga matsala to kaga makocin kirki ne shi wanda ya kame Allah ya zo masa ta hanyar da an kare mutunci yaro ya zama sanin. saboda haka a halin da muke ciki muna tafakkudin ahwal na aljiran makota wani za ku zauna shi kuna cin abinci kamar yadda wani yake fada da ya ɗauki kashi ya tauna ya ce yau na yi wata biyu ban sa tsokan nama a baki na ba sai yau tukun ya taɓa kashi ire-irensu Allah ya yawa wasu sun rufe budget din nama ko kifi ko wani waken ma jifa jifa bayan Allah suna cikin irin wannan rayuwa to amma duk da haka kai Allah ya kore maka kana cin three square meters ko da safe da rana da daddare a tsakanin ma akwai ya takallalo ha fura da sauransu kullum a koshe kake irin waɗannan mutane ne azumi ya zo hankalin ya tashi ko to ku tuna da waɗanda ba sa yi ba sa ci kar a yi rowa yana daga cikin rowa rowan ilimi albakul bil ilm kin karantar da mutane Allah ya baka basira ya baka fasaha na wata sana'a wata bajinta a makana rowa wani yana sai koyi sana sai ya biya ka ka koyar saboda Allah ya je aure ya rike matarsa da ƴaƴansa da wannan sana'a duk abin da ya samu kana da lada don kai ka koya masa amma an ka karbi kuɗi ka koya masa kuɗi ne ribar ka shi kuma an ba sa'a ba zai ce tunda ni ma kuɗi aka karba na koya to ni ma sai an biya kuɗi zan koyar to kaga yanzu za yi alkhairi to ka ba da ilimi saboda Allah sawa'un ilimin addini ne ko ilimin duniya sannan akwai rowa na matsayi wata yana da matsayin da zai tsaya ya taimaka wa al'umma da wani abu sai ya ki tsayawa da shi ne ya magana zai samu ceto sai ya ƙi magana rowa ne ku zamanto muna da bazilin jihud ta dukkan hanyoyin da za ka iya a ilimin ne a dukiyan ne a matsayin ne a kowane abu malami mai karantarwa karkai rowan ba da maki ga ɗalibanka wasu makin nan kamar a jihunsu ake cirewa eh? karkai rowa ba mu je ka hayar da wanda bai ci ba ba amma akwai wanda ya abinda a larabta ke mashi halakon za a mashaya shi ya yi kokari ya ba da mazumun na bukatan mai yiwa bai kawo a yadda ake so ba amma ya kasancewa ya karanta abinda ka karantar da shi ka ba shi makin da ya dace karatu ba fahimta ake so ba ko kana karatun hazi bidan aka na rudan ilaina ne wasu malaman ba sa son mu haka a karanta misali a lissafa abu a jera abu ne guda bakwai ko guda takwas na ɗaya na biyu na uku ɗalibi ya karanta don ya ƙaddamar da na ɗaya zuwa biyu ko na uku zuwa na ɗaya kasan ya karanci abin to karkaru hana shi ce yadda na bayar haka za ka kawo ba wahayi ba ne to kar a yi rowa masu wadata karfi rowa in kana da gidan haya in kana sayar da kaya a kasuwa a kowace mu'amala a sakewa bayan Allah Allah ya sake mana hal turhamuna wa turzaquna illa bi du'afaikum shin ai ba a tausaya muku ba a jin kanku sai don masu raunin ku gurgurun taimakon mai rauni to taimakon mai girma zai zo irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa a tausaya wa na kasa na sama sai ya tausaya mana subhanahu wa ta'ala to kada a dauka cewa wa'inda suke rowan abinda Allah ba su dinnan huwa khairan lahum alkhairi ne gare su a'a bal huwa sharrun lahum alkhairi bane sharri ne gare su sai Allah ya sai yutawquna ma bakhilu bihi yawm alqiyamah kuma da sannu za a tsawwaka musu abinda suka tara na dukiya din nan da basu bada hakkin Allah ba ba su saukar da wajibi ba yawm alqiyamah da tashin kiyama hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da Allah ya bashi dukiya bai bada zakan wannan dukiyan ba don tashin kiyama za a mai da dukiyar nan shajja'ul akra wani maciji sunansa shajja'ul akra wannan maciji zai dinga taransa da fikokinsa wannan hakoransa guda biyu din nan ya sare shi ya nade shi ya matse shi sai ce ana san zuka ana maluka ni ne taskar da ka tara ni ne dukiyarka haka zai nema haka wanda yake ya tara zinari da azurfa bai ciyar ba bai ba da hakkin Allah ba shi mara tashin kiyama za a mai da dukiyar nan kamar dutsen guga ayon da ka sani yadda kake goge kayan ka yayin nan to haka za a kwantar da shi kamar tsumma a fara tun daga dun duniyarsa a kawo kiyarsa za a ce maka haza ma ka kanastum li anfusikum wa zuqu ma kuntum taknisun ga ayar tauba ko alladhina yakunizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yin yunfiqunha fi sabilillah fabashirhum بعذاب أليم يوم يغمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنسون duk wanda ya tara bai ba da hakkin ko na Allah ko hakkin bayan Allah na wajibi to ran tashin kiyama haka za a mai da dukiyar a dinga goge fuskarsa a dinga goge a dinga goge bayansa a goge cikinsa a duk gogewan kuma ana karanta masa wannan shine abin da ka tara baka bani hakkin Allah ba dandanan abin da ka tara kaga kenan kada ka dauka alkhairi ne sharri ne musiba ce mutum ya tara bai ciyarwa in haka dabbobi ma idan mutum Allah ya bashi raƙuma shanu tumaki awaki wanda sun kai a bada zakka ofisa ina zakatun ba dabbobin da ake kiwon su gashi nan suna hayayyafa lokacin zaka yayi mutum bai cire zakar ba dan tashi kiyama za a kwantar da shi a jera dabbobin nashi daga farko har ƙarshe dabbar farko ta zo ta take shi tana wucewa ta biyu ta take shi tana wucewa ta uku ta take shi tana wucewa haka wadda ta wuce za ta je tana zagayawa haka in na ƙarshen nan dabbar ƙarshe ta zo ta taka shi to ta farkon nan kuma ta kewaye ta zo ita kuma za ta fara taka shi haka za su yi zagaye a kan shi suna tsawafin taka shi har a gama hisabi sannan a duba me ya cancanta da shi har yanzu in har yanzu wutan ne sai a jefa shi Allah ya kiyaye ka kenan ba alkhairi bane mutum ya tara bai ba da hakkin Allah sai yutawquna ma bakhilu bihi yawm alqiyama Allah madaukake ce walillahi ma walillahi miratu samawati wal ardh yana ga Allah miratu samawa gadon abin da yake samai da kasai duka na Allah ne Allah shine magajin dukkan halittu da abin da yake sama da kasa ke sa yake wa kunna nahnul warithun mu ne magada yanzu ba kana cewa zaka tara dukiya a wani yana da miliyoniya miliyoniya triliyoniya yana da dola yana da stalin yana da zinari da azurfa ko to ran da ka mutu ba ya zama na waye na magada ka so ba ka so ba za su gada saboda ka kasancewa kai mai gadi ne gadi kake yi to kamun ka zama mai gadi ka tashi ka yi abinda za ka zama a'a dukiyar ta take gadin ka ba kai kake gadin ka ba A kota ƙadiyya fisa da na ji wani mutum inabi ya sayo mai kuɗi ne yana fama akan iyalinsa amma rannan ya ce ya samu darasi akan inabi kilo biyu da ya sayo ya sayo inabi kilo biyu ya kawo gida da yana sayan komai ba amma da ya ba da kilo biyun nan ya tafi harkarsa can da dare da ya dawo sai ce ina inabin nan a kama su shi mai taba sai ka shayi ba mu mun jin da yara sai suna ya fara tunani to yanzu iyali na wannan yadda nake musu a inabi kilo biyu ba su tuna da ni ba yanzu na bar musu wannan dukiyar yanzu za su tunani da gina ne za su tunani ko da dukiyar ne za su tunani da ne sai je a lokacin wayewan gari ya je nemi masu sayen da sayarwa ya ce a nemi masa wani katafaren fili aka nemi masa fili take ya nemi masu kwangila ya tata da masallaci a wani in su ba su tana da shi ba shi ya tana da kansa wannan masallacin da ya gina bayan mutuwarsa an yi shekara 400 ana sallah a masallaci amma dalilin inabi ya samu darasi to haka kowa muke so ya samu darasi a rayuwarsa karka bar abu ya wuce wa fi kulli shi inda ayat komai akwai aya ciki da yake nuna maka ikon Allah wani lokaci a abincin gidanka wani lokacin a motar da kake hawa wani lokacin a sabon gida da kake shiga duk wani abin da kake yi ka tsaya ka yi tunani sai ka ji wani Allah ya maka ilhamin wani darasi kana da motoci biyar shida nawa a jere a gida in kai ba ka kare ba motocin ba su kare ba a kotar za ka tashi kuma ba mota ɗaya da za ta tafi da kai inda kake so ko bai faruwa kana da mata biyu ko uku ko hudu a gida wata za ka tashi daga bacci ko me ganin ina mata duk sun tafi anguwa wannan ta je ta'aziyya, wannan ta je gaida mamanta wannan ta je asibiti ba kowa ina yaran duk sun je makaranta in kana da mai gadi daga kai sai mai gadi to wannan sai ka tsaya ka tana ashe ba a gonan da wannan abun duk zan zama ba sa tare da ne kuma ba za su sake zuwa ba ne ran da aka kai ni kabari ka dinga tunawa kuma ka dinga buɗe hannunka karka zan mai rowa Allah ya samu gyara walillahi mirasu samawati wal ard yana ga Allah gadon abin da yake samai da kasai gaba ɗayan na Allah ne subhanahu wa ta'ala wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukake shi masani ne ga dukkan abin da kuke yi kuma zai ba ku labarin abin da kuke aikatawa laqad sami'a Allahu ƙaunar alladhina qalu wannan kuma alƙawari ne na azaba Allah yake wa mushrikai musamman waɗanda suke maganganu akan Allah magana da bata dace ba Allah ya ce laqad sami'a Allah da hakika Allah ya ji ƙaunar alladhina qalu waɗanda waɗanda suke cewa inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya lalle Allah matalauci ne su ne mawadata in ji su me yasa suka faɗi haka lokacin da Allah madaukake ce من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وهذه شيء دوك يسا saboda Allah ya rance kyakkyawar rance sai Allah ribanya masa wajen bayarwa sai suka ce yahudawa suka ce to ashe ya Muhammad ittaqara rabbuk ya Muhammad ubangijinka Allah ya zama talaka yana talauci yas'alu ibadahu al-qard yana rukun bayin sa su bashi rance sai Allah madaukaki ya saukar yace a a Allah da yake ku bashi rance yana muku magana ne yadda ku bayi za ku fahimta amma Allah bai ya bukata Allah bai ya ci bai ya sha wa huwa yut'imu wa la yut'am ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku ne matalauta ga Allah yanzu tun da aka yi duniya mai ka taba baiwa Allah me wani ya taba baiwa Allah amma Allah kullum yana ba mu ruwan sama nawa aka saukar a daminin da ya wuce na bana kawai nawa aka biya Allah ruwan nashi ne ya bude kasa ruwan ya shanye sannan kuma ya sake bude kasa aka tsirar da abin tsoro masu noma suka yi noma abinda za su ci numfashi da kake yi iska in gurbatacciyar iska ake sheka ba illa ba ce to amma kana sheka mara kyawun zai fita mai kyawun zai shiga nawa aka sai oxygen da ake sa wani asibiti nawa ake cajin ɗin kabila kilinin ka sau nawa Allah yake wankewa a kullum a sati sau biyu da ake wankewa nawa kake biya وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن زامي كيغا نعمة الله بزامي إياه ko ‘ya'ya kake da su ko dabbobi kake da su in dai abu mai rai ne da yake bukatar cin abinci kai ka san kana da wani a kansu to Allah da ya halitti wa'annan halittun mutane dabbobi aljanu mala'iku da su ba sa ci Allah bai sa musu yunwa ba ko kishirwa amma mutane da aljanu suna ke da dabbobi nawa muke ci inda baje ne wani zai biya wannan baje subhanahu wata'ala shi ya bamu duk wannan kuma yayi mana ya khalaqa lakum ma fil ardi jami'a bi ya halitta mana don mu samu daman bauta maka ashe Allah wadace mu ne matalauta duk wani mai kudi talaka ne duk wani shugaban kasa talaka ne ba wanda za ka ce wani ya wadatu duk wadatansa shi mabukaci ne don wadatansa ba ka hana shi bacci ba ai talaka ne ke bacci ka yi aiki ka gaji dole za ka bukaci ta yi bacci ka je bayan gida talaka ne ke zuwa bayan gida ko ka ji yunwa ba duba annabi isa alaihi salam Allah madaukaki yana magana a kansa akan yace kansa da yatima sai ce wa ummuhu siddiqa kana yakulani mara annabi Isa mai gaskata ayoyin Allah sun kasance dukkan su biyu suna cin abinci don a kore siffar allantaka din ke sa aka ce suna cin abinci cin abinci don isa ne ake cin abinci ko don bukata bukata in an ci abincin kuma ya yi digestion karshe meye yanzu zai ma'ana mutum ya zai ce ya zo wajen ubangijinsa yana zan bukata ya shiga bayan gida kabila ne zai ma'ana kuma wani ubangijinsa din ma wani shi zai daga ya wanke ya sa akan blok ya aje sannan kuma ya kuka ya gaban duk wani abu wanda ba Allah ba mabukaci ne bai isa a roƙe shi ba ku daina fadawa a gaban masu kuɗi don suna da kuɗi wani lokacin su suna da bukatan ku fiye da bukatan ku gare su kawai mai kuɗi sai maka addu'a Allah albarkaci dukiya ta kai mara hassana in ya baka ka karba in na halal inda yajeje ne sabon Allah kuma karka yadda antum al-fuqara ila amma yahuda suka ce allah faƙiri ubangijinka yana cewa yana neman rance a wajen mu a cikin mabukaci ne sai allah ya ce laqad sani allah da hakika allah ya ji qawlan ladina qalu fadin wayanda suke cewa inna allah faqirun wa nahnu aghniya allah mabukaci ne in ji su su ne mawadata allah ya ce sanaktubu ma qalu daga akwai tsoratarwa dama ana rubuta ai amma Allah ya ce za mu rubuta abin da suke faɗa kaga za a ɗauki mataki kenan babba a kai bayan wannan ma Allah ya ce wa qatlahum al-anbiya bi haqq da kace annabawan Allah da suka yi ba bisa haƙƙi ba shi ma yana nan an yi da commenting an rubuta aji kaga rajin su ya ya wani wani abu da suna wasu abuwa kamar ba a san a duk Allah ya sani amma tunda kun ji Allah mabukaci ne to ai kun faɗi wannan ai kun yi kaza ma ai kun yi kaza ma a ƙarshe me wa za zamu ce da su zuqu adabal hariq ku dandani azabar ƙuna na wuta din nan ita ta zakiya Allah ya zalik wancan abin da ya same su sakayya da mummunar azaban nan bima I.D aydikum dalilin abin da hannayenka suka gabata ana faɗin hannu ne da annal aidi galiban biha tuzawalul a'mal da hannu ne ake aikata ayyuka kaga anan sami Allah qaulal ladina da baki suka faɗa ai amma a cikin an zo an haɗa da qatlahumul anbiya wannan na hannu ne sai ce wa naqulu dhuqu azaba ran sai ce zalika bima qaddamat aydikum abin da hannayen ku suka gabata saboda yawanci abubuwa da hannu ake yi shesa. amma inda kafa ka danne ka kashe Allah zai kama ka da kafa ka buge ka bata abin Allah zai kama ka da kalma ne ta baki Allah zai kama ka sai Allah ya ce wa anna Allah laysa bi dhallamin lil abid Allah madaukaki bai zama mai zalunta ba ga bayansa to wanda ya kashe annabi kamar ya gama su zababben Allah wanda musamman Allah ya aiko shi yanzu ko dan sanda ko soja ka kashe ai ba karamin zunubi bane in ba a kasar irin na Najeriya ba saboda lalacewa kai soja ba da ana fara ba aka je babban magana dan sanda ya ga gawan soja ko ganin gawan soja ba abin wasa ba ne har a cimma soja a kashe shi amma yau an rauna nasu an nuna musu ba su iya ba an zo an yi duk abin da aka yi a kansu yau da gawan soja da gawan polis da gawan kowa da kowa ma duk abu ɗaya ne ko ba haka bayan to amma a haka garin da ana zaunin zaman lafiya sun san mutuncin sojojinsu da 'yan sandansu da wanensu idan an taba ma'aikaci daya to lalle an taba abin da aka taba to abin da hukuma za ta yi ba kaɗan ba ne to balle kuma a taba annabin Allah zababben Allah tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum من كلم الله ورفع بعضهم درجات الله يدعوك بدرجة موسوعة الرسول بعدين يبقى بوضين درجة فألا يتبع سأجس بزوس الدني عذابا وشتك مردني الذين قالوا إن الله عند إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتي تأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير الله مدوك كيتي الذين قالوا سنة وإن دسكي تشيوا إن الله عهد إلينا أي الله يمنح الكوري ما سنة إن الله بقير ونحن أغنياء suke cewa inna Allah ahida ilaina Allah ya mana alƙawarin cewa ya ɗauka mana alƙawari Allah nu'mina li rasul da dai kada mu gaskata wani manzo in nu'mina bi in ba ne mu yi imani da manzo nan kuma gaskata sakon da manzon yazo kada mu gaskata wani manzo hatta ya ci yana bi qurbanin ta an-nar har sai ya zo mana da qurban wanda wuta za ta koya shi qurban menene qurban wa ma yutaqarrabu bihi ila Allah abinda ake neman kusaci zuwa ga Allah na abinda za a gabatar wasu suna gabatar da iri ne a kawo idan wuta ta zo ta kona wannan abin alamar an yadda da abinda suka yi wasu kuma dabbobi ne kamar na kabila da habila aka ce shi ya kawo irinsa wancan ya kawo dabbansa sai aka ɗauki dabban aka bar ilin shine fa kubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar shine yake al to suka ce ai Allah ya musu wannan alkawari kuma duk ƙarya suke yi ba sai Allah madaukake ce ulka ce da su kada ja'akum rasulun min qabli ai manzanni sun zo gabanin ni in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wayannan manzanni kuma sun zo bil bayyinati da hujjoji bayyanannu dalilai na tabbatar da cewa Allah ne kaɗai ya cancanta abautawa to in har haka ne wa billadhi qultum hatta ma abin da kuka faɗa din na qurban din akwai wanda suka zo da su to in haka ne falima kasatu me yasa kuka kashe su in kuntum sadiqin in kun zan kuna masu gaskiya don wani bangaren annabawan an karyata su farikan kazzabu wa farikan yaqtuluna sashi an karyata su sashi an kashe su yanzu kuma kuna cewa Allah ya muku alƙawari karku yadda da wani manzo har sai ya zo da wata qurban karabin da za su wuta za ta kona sannan ku yadda to gashi akwai annabawan da suka zo da karabin din akwai annaba wanda suka zo da hujjoji daban-daban duk kun kashe su me kuka yi kenan falima qataltum me yasa kuka kashe su in kuntum sadiqin in har kuna gaskiya wannan ya nuna kenan ba su da gaskiya cikin lamarin sai Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam yana masa azan zuci fa in kadzabuka idan suka karyata ka ya manzo faqad kudiba rusulun min qablik da hakika sun karyatar da an karyatar da manzanni da suka shuɗe gabaninka annabi nuhu an karyata shi ya yi wa'azi nawa alfa sanatin illa 50 a shekara dubu ba hamsin yana wa'azi amma duk da haka ba su imani ba fa kuma tufan wa hum zalimun haka nabi salih haka shu'aib haka annabi musa alaihi salam manyan ya yayi gwagwarmaya da fir'aun a wani lokaci bai imani ba haka annabi isa alaihi salam Allah ya aiko shi wa mutane ya je musu bayani ya karantar da su bani isra'ila maimakon su yi imani suka nemi su kashe shi sai Allah ya daga shi sama ba su samu sun kashe shi ba har sun zo suna alfahari inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah ai mun mun ka kashe isa dan maryam manzon Allah da kuke cewa mun kashe shi Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma sadabuhu walakin shubiha lahu ba su kashe shi ba ba su gicce shi ba sai dai an kamanta musu irin sa ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam an nemi a kashe shi an sa masa guba a cikin abinci yahudawa guban da annabi har ya koma ga Allah duk shekara tana tashi masa yana jin guban nan a jikinsa an yi mitin a kashe shi an tara samari ƙurashawa ke suka tara samari majiya ƙarfi aka ba su makami in yana kwance je ku buge shi bugun mutum ɗaya ku kashe shi sun taru sun zo Allah ya aiko da wahayi wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wa khairul makirin Allah ya fi da annabi ya fita ya bar maka ya da ya hijira yana kan dabba an zo an sa shi tsakiya ana tutture shi annabi ya a akan dokinsa yayi kwanaki yana sallah a zaune bai iya tashi ba saboda haka wannan abin da suke faɗa na cewa Allah numina da rasulin hatta ya tana li rasulin hatta ya tana bi qurbani wannan faɗa suke yi sai Allah ya tafi in kadzabuka faqad kudiba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati wayancan manzanni wato sun zo na'am ja'ukum min bil bayyin min rusulin min qabli ja'ukum bil sun zo muku da hujjoji bayyanannu kuma da abin da muka faɗa to tun da haka ne فلما قتلتم إن كنتم صادقين لا فإن كذبوك إن كريتاك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير سنزود البينات دليلي ها والزبر ده للتتفي الزبر وتجمعنا الزبور زبور شنين ينكينا للتاتي أكون ده يزو شكين النباوة وان ده يزو لتكدو صهوف إبراهيم وموسى akwai wanda aka bashi at-taura annabi Musa akwai wanda aka bashi injila annabi Isa akwai zabur na annabi Dawud alaihi salam akwai al na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wa'annan an ba su littattafai amma me zai faru al'umma suka karyata su annabi ne kadai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wasu suka karyata shi sai Allah ya kawo waɗanda suka fi su alkhairi suka imani bisa ka'idar fadin Allah subhana man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna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 لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور الله جل القدرة يكي كل نفس دائقة الموت دوني ري سيادة لمتوى saboda mutum ya shirya lokacin da kalla idza balagati taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq wal والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ka shirya wa mutuwa zaka mutu in ka so zaka mutu in ka ki za ka mutu in mun shirya ma za mu mutu in ba mu shirya ba ma za mu mutu saboda haka mu yi wa kanmu guzuri ranar mutuwa ba wanda zai amfane ka la iyaye wala ƴan uwa wala ƴaƴa mafi wato kusancin tun gare ka a lokacin nan shi kansa din ma da yake neman ka rayu din duk abin da yake yi kamar yana tura ka ga mutuwar ne ya yi sauri ya kai ka asibiti ba zai yi amfani ba ya je sai magani mai tsada ba zai yi amfani ba a aje asibitin ya na ne asibitin jamani ne nizamiya ne abuja ne kayo ne din a zagaya kullu nafsin da ikatun mawut ka gina duk benin da za ka gina ka hau duk mota mai tsadan amma kar ka manta za ka mutu a bayan fiko za a ɗauke ka ko a cikin ambulans kuma wannan makaran da ya shi ne gidanka kana da 3 sita in ka so kai kyan sita ma a gidanka ka ji daɗinka amma da cikin wannan makaran za a ɗauke ka kasa duk kayan da kake so amma da kafanin nan dai ciki za a nada wannan yari da in ka gaban da yake sa masai kace wannan mai faru ne yau ya sa wannan kayan to shi ne kayanta na ƙarshe ba za ce don kana da kuɗi a yi maka kayan zinare ba ka ci duk abu mai daɗi tsufan nan da su za su cinye ka a cikin ƙasa ka yi toilet mai tsada wani toilet ɗin ma in ka shiga ka kunna shi ne zai yi masajin ɗinka ya feso wani toilet ɗin ma kamar shi ma tsufan mutum haka cikin da zai zuba ruwa a sama zai zuba ruwa ta nan zai wane ne duk akwai ko? to amma za a kawo katako ne a shimfiɗa ka bal wani ma a asibitin ba za a kawo gida ba sai an ma wanka an naɗe ka kafin a kawo me ka shirya ga wannan rana dan da duk masoyinka suna kewaye da raminka yadda kai maka ke kewaye ramin wasu ana tsaye a ɗaga ka a sa ka aje ka babu gado babu katifa babu beshit babu filo kasan nan ne shine komai naka mayafin kama itace ne da shi za a rufe ka shi kenan daga kai sai mai aikin aikinka wani shiri kai wa wannan rana in ka mutu fa aikinka ya tsaya yadda agogo yana aiki ka cire su zai tsaya to an cire rai din nan aiki ya tsaya idan mata bin adama in qata amalu illa in dan adam idan ya mutu aikinsa duk yayin sai guda uku imma ko sadaka mai gudana ka gina masallaci ana kalla. kana lahira lada na isa gare ka gina makaranta ana karatu lada yana isa gare ka kai wakafi na wani gida fi sabilillah marayu ne ko malami ne ko limami ne ko baki ne za su sauka ko kuma a kuɗi ne za a karba a wajen a taimakawa bayan Allah to lada na isa gare ka ko bishiya ka da ko bohol ka tona au ilimin intafa bi ko ilimi da ka amfana kai karatu ka karanta Allah ya ba mu ilimin da za mu karantar ya zan mana sadaka jariya awwala bin salihi ya da'ula ko ka bar ɗaya salihi da yake maka addu'a to samari ku yi aure kar ku mutu ba 'ya'ya. ka san in ka mutu baka haifi ɗa ba za a manta da sunanka ko to in za ka yi aure kuma sai ka yi sana'a ba zan ka kawo 'yar mutane kullum ana tura masa abinci a gidansu ba ba zai yi ba to a yi aure a haifu wani za ka ga an yi auren ya haifi ya ɗaya sai ya mutu wannan 'yar sai Allah ya mutu albarka ta zo ta haifi al'umma da za su amfani al'umma to dai kullum na kullu nafsin za'ikatul maut kowa zai tsadani mutu anan zawq asalin kalmar zawq ana faɗa ne ga abin da yake harshe amma mutuwa ba harshe ba ne a duk jiki ne ake dandana mutuwa kuma Allah ya mutuwa iri daban-daban asbab na maut daban-daban ne kawai mutuwa ce iri ɗaya mutum ya mutu za a ga ya mutu amma wata mutuwar da wata mutuwar kamar tsakanin sama da ƙasa kuma ba don mutum ya samu tsanani a mutuwa shi ke wai Allah baya kusa ba haka ba sai da akwai wasu alamu wanda idan mutum ya mutu da su ana masa fatan kyakkyawan cikawa kamar yadda mutum ya mutu gumi na kai su a goshinsa al-mu'min ya mutu bi arakin jabi wani alama ce ta mutum ya samu kyakkyawan cikawa ko kuma mutum ya mutu isra amalin tsada ko a sana'a al'amalin tsada ya mutu bayan ya zama wani aikin alkhairi kana idan da wannan aikin ka faɗi ka mutu ko kuma kana ciki ma ka mutu yana sallah ya mutu yana cikin alwala ya mutu yana cikin aikin haji a arafa ya mutu kuma ka san bayan lokacin da ba a mutuwa bayan yayin da ba a mutuwa mota tana cike da fasinja tana tohuwa da aka shiga tasha aka tsaya kowa ya sauka sai fasinja daya aka ce a tada shi an zo gari a ce ya mutu kaga da aka yi accident sai a ce ai hatsari ne ya a a ba hatsari bane kwanan ne ya kara kuma in lokacin nan fa ya zo babu jinkiri idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun ba a jinkirtawa ba a wucewa kullu nafsin za'iqatul maut musawwara mutuwa mutuna da shi akfiru min zikri hadhihi al-lazzat in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ku yawaita daga tuna mai yanke jin dadi mutuwa tana yanke jin dadi kana cikin yayanka da matar yanzu ka je gida ta kawo wani abu gwargwado dai na buɗe baki ya za ka gani lokaci wannan ya zo yaro karami da bayan azumi ma zai zo a gefen wannan baba ni ma zan sha baba ni ma zan ci ka sawara gobe a ce gawonka ne a kabari yaran da matan nan ya za su ci yau suna dariya gobe ya yanayin gidan ko a ce lokacin sallar idi yadda kuke an yi musu dinki an zo an za a je idi wannan hayya hayya mai kafa ya kama yaran sai yana tafiya mai nafe ma ya dauka mai mota ma ya dauka an je an yi an yi to shekara mai zuwa in ba ka nan ba san ma ina ake idin ba kullu nafsin za'iqatul maut ina so mu sai akan wannan aya kuma mu sake tashi akan wannan aya Allah ya gafarta mana ya gafarta iyayenmu da mu bukatu mana alkhairi Allah ya biya mana Allah ya kyautata karshen mu wa sallallahu wa sallim wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you.